Shugaba Hassan Rouhani dai ya gabatar da wannan shiri na Iran ga kasashen Jamus da China da Faransa da Burtaniya da Rasha a sakon da ya aike musu. Kuma a cewar Muhammad Jabar Zarif ministan harkokin wajen Iran Amurka ita ce kan uwar gami dalilin da ya sanya ƙasar ta ɗau wannan mataki. Ya ce kamar yadda aka sani ne muna harka da gwamnatin Amurka da ba ta mutunta doka. Ganin yadda al'ummomi na ƙasa da kasa suka mutunta yarjejeniyar da muka kulla Iran ta ba da haɗin kai sosai. mun dai jure irin takunkuman da amurka ke kakaba mana musamman na ranar hudu ga watan nan na mayu ya sanya ba za mu ci gaba da mutunta yarjejeniyar ba saboda amurka ta wargaza lamura eh, ita ma da take mayar da nata martanin rasha ta bakin ministan harkokin wajenta sage lavrov nunawa ta cewa komar da Iran kan harkoki na mallakar makamin nukiliya ya faru ne saboda matakin na Amurka. Ya ce Amurka za a ɗora wa alhaki domin ita ta mayar da yanayi ya zama mai tsauri ga Iran ta yadda ba za ta iya aiwatar da sharuɗan da aka gindaya mata ba, ba zan ɓoye ba na ce gaba da kasancewar ƙasar da ba ta fafutukar mallakar makamin nukiliya. Wata ƙasar da ke da mahimmanci a yarjejeniyar na zama China a cewar Jiang Shuang. da ke magana da yawon ma'aikata harkokin wajen china ya ce su dama sun samar da yanayi da iran za ta iya aiwatar da sharaɗin da aka sanya mata ƙarƙashin yarjejeniyar amma takunkumin amurka ya kawo musu cikas ya ce idan aka duba yarjejeniyar china ta gamsu da yadda iran ke mutunta yarjejeniya amma matakin na amurka ita kadai na kawo cikas don haka muke kira ga dukkanin bangarorin biyu su koma teburin tattaunawa a kuma kaucewa takala. Iran dai ta nuna da cewa ta ɗauki tsawon shekara tana jiran ganin abin da ƙasashe da ke cikin yarjejeniyar suka yi mata da zai rage mata raɗaɗin takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba mata. kafin ɗaukar wannan mataki sai dai a nata ɓangaren jamus kamar takwaratta wato faransa ta nuna rashin jin daɗinta ga matakin da iran ta ɗauka ta ce tana tuntuɓar dukkanin ƙasashe da suka yi saura a yarjejeniyar da aka kulla a 2015 har ila yau ta kuma nunar da buƙatar ganin iran ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar kamar yadda haiko ministan harkokin wajen jamus ya nunar Ya ce matsayar mu guda ce kuma akan ta muke, muna so a ci gaba da mutunta yarjejeniya ta nukiliya musamman wajen kaucewa ganin Iran ta mallaki makamin nukiliya abin da ke zama mai mahimmanci ga fafutukar duniya ta kaucewa yaduwar makaman da ma tsaron mu da tsaron kafatanin kasashen turai. shugaba Rouhani dai ya ce ƙasar za ta ci gaba da shirin karfafa ayyukanta da suka shafi sinadaran uranium hakanan sun ba da kwanaki 60 na sabbin sharuɗa kan yarjejeniyar ta nukiliya idan babu sharuɗa masu kyau nan da lokacin za su ci gaba da abin da suka sanya a gaba sai dai mark pompeo ya ce suna zira ido su ga abin da iran ɗin za ta yi Ya ce mun ga rahotanni da dama mun kuma ga wasiƙa wacce ke da murɗiya da aka yi da gangan mun dai ga irin barazana da Iran ke yi. Amurka za ta sanya idanu ta tsaya ta ga abin da za a yi. Uh, a shekarar 2015 ne dai aka cimma yarjejeniya da Iran kanta takaita shirinta na makamashin nukiliya. Sai dai Amurka na zagon ƙasa ga mafarkin ƙasashe da ke da buri na ɗasawa da ƙasar ta Iran mai albarkatun mai.